‘Yan bindiga sun hallaka akalla mutane uku tare da yin awon gaba da wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Rahotanni daga ƙananan hukumomin Mariga da kuma Kwantagora na nuna cewa maharan sun hallaka mutum guda a yankin kamfanin Bobi tare da yin garkuwa da wasu kimanin mutane goma sha uku bayan da suka kora shanu masu tarin yawa da kawowa yanzu ba a gama tantance yawansu ba, wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya yi ƙarin haske a kan lamarin. Ga mutane da suka kwasa a hannunsu yanzu haka, mu kuma yanzu haka tun jiya mutanen mu na saman duci yara ƙanana da yunwa wallahi wasu na suma yanzu haka kan yunwa. Sun kwashi mutane da yawa nan inda kuke? Nan bobi ba sun ɗauki mutane a yanzu ya kai mutum sha ɗaya kuma ba a gama kididdigewa ba. Amma dai ba su kashe kowa ba ko? An kashe mutum ɗaya garin mu da za su wuto. kalamar hukumar Kwantagorama bayanai sun nuna cewa maharan sun auka garin kamfanin waya inda suka kashe mutum biyu da ke zaman ‘ya'ya ga wani magidanci mai suna Alhaji Umaru Ori. Malam Muhammadu Shehu Kwantagora ya yi ƙarin haske akan yadda waɗannan ‘yan bindiga suka auka a wannan yankin. nan kamfanin waya na ruga Alhaji Uje sun kashe musu yara guda biyu. sai kuma sun ka ɗauki ɗan yayan shi sun zo nan gudun su ɗauki wasu Fulani guda biyu. Akwai Malam Shehu na Bani da yan ta da malam isu al'umma ciyaman shi ma sun yi to gona su ma kan ka su aka dauke su yanzu ga suna hannu. Shugaban karamar hukumar Mariga Alhaji Adamu Abbas kasuwar Garba ya tabbatar da yadda ‘yan fashin dajin ke ci gaba da aukawa jama'a a yankin, amma ya ce hukumomi na ɗaukar matakai a kansu. Mun sa sojojin sun tarbe su sun yi faɗa da su a nan wajen hanyar nan na Kirjin Reserve gana da Dikti Gwamna na tabbatar mishi da bayani ya ce insha Allah za a samu yadda aka yi. ta koda ta sama ne a farauce su. Na'am to kuna da adadin mutanen da suka ɗiba ko suka kashe? Eh to ba dai labarin mutuwa amma dai an tabbatar mini da nan tsakanin bobi sun ɗauki mutane wanda ba a dai gaya mini adadin su ba. To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura amma a lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Abubakar Usman ya ce zai haɗa ni da wanda zai yi magana magana a kan lamarin, a saboda haka in saurara za a kira ni daga ofishin mataimakin gwamna, amma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani, a yanzu dai waɗannan ‘yan bindiga na ƙara kai hare-hare a sassa daban-daban na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka, daga Mina a Najeriya.